Jama'a masu sauraron mu mu da wahaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau da yi mun ziyarci fadar Sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu. Shin mai martaba ko za ka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar? Ainihin mu tsaban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekarar 1740 kakannin kakannin suka bar adakawa a cikin birnin kano sun gangara sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi doya a lafiya a karamar hukumar lafiya a gun suka sami waɗansu kabila ana kiransu jikunawa muka kafa namu dan gu su ma jikunawa suna nasu mu dinnan muka karibin mulkin wurin muka karibin mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su wadda kuma ya fara sarautan da muka zo sunansa sarkin yamma daga sarkin yamma sai fasa maza daga fasa maza sai antaru sarkin yaki daga antaru sai maza waje daga maza waje sai ibrahim fasa maza daga shi sai sule antaru daga sule sai abubakar sarkin yamma daga abubakar sai muhammadu maza waje daga muhammadu maza waje sai muhammadu sarkin yamma daga shi sai aliyu muhammadu sarkin yamma a lokacin aliyu sai ciwon yan rani ta faso a inda suke matsugunin a doya sai suka kaura suka dan gusa kaɗan suka zo a dudu inda yake yanzu shi aliyu bai yarda ya bi su ba saboda agun hassan shi ya fara sarauta daga hassan sai isiyaka daga isiyaka sai muhammadu daga muhammadu sai ni abdullahi ma martaba kai maganin cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu eh, shin ta yaya kuka karɓi wannan mulki haka kawai suka ɗauki mulkin suka ba ku ko kuma kun nuna musu fin ƙarfi ko kwace mulki ai ba maganan fin ƙarfi a da zumunci kawai ma su suna nan suna fama da al'adunsu ba su ma san me ake kiran shi mulki ba suna fama da al'adunsu mu kuma da muka iso mun tafi da su haka sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jagora kenan shine har yanzu kuke eh, mm, mm, shugabancin wannan masarauta yanzu muna shugabancin wannan masarauta kamar wannan masarautar za akalla za ta kai kamar shekara nawa da kafuwa mu da mun zo a shekara ta 1740 kai kai lissafi waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta kabilun da suke adudu akwai Hausa Fulani akwai Jukunawa akwai Kanuri akwai angas akwai egon akwai tibi akwai mada da saura dai ga sunan to kaman menene ya bambanta wannan gari na adudu da sauran garuruwa da ke jiha ko karamar hukumar Obi. A to ka san ita agwa tashi da Obi alago ne. Daddare gwandara mu kuma Hausa Fulani. To kaman menene wannan gari na Adudu ya fi shahara a kai abubuwa da suka fi na shahara haka? Noma da kiwo. Kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu kamar da kace kun gangaro daga Kano Kano duk inda kace Kano Kano tumbin ko kuma Kano dabo ko da me ka zo an to kaman garin Adudu suna da wani take nasu su kai takin tun da kace ko da me da me mutum ya zo an fi shi to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da kakanninmu da iyayenmu suna da shi ba ko da me in ka zo mun fi don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun fi su to menene zaka bugi kirjin ka ce al'ummar garin adudu suke alfahari da shi al'umman garin adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamanin turawa har yau mu wani gari bai ci mu da yaki ba balle mana gori sai sai ko mu mun makwabta da waɗansu amma wani ya ce ya zo ko adudu ko doya a bakwa ko doyan jukun ko doyan sharu ya ce ya ci mu da yaki ƙarya ne muna alfahari da wannan. to mai martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma ƙalubale da al'ummar wannan masarauta na adudu suke fuskanta ko za ka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a adudu. a to ai ka san ɗan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da ɗan damuwan ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa to kamar batutuwa na tsaro babu wata matsala kamar na tsaro haka ha magana tsaro ai wannan duka kasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda haka duk wani ce maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba saboda haka wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta dai don gwargwado shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta Katadu? Na farko a ɗauki wani makaranta a zo a kafa a adudu tun da abin da muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kyana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin sardauna na adudu ne yana kuma a adudu saboda haka muna son a tuna da mu mu ma abinda sardauna ya mana wannan gwamnati ta mata mana to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance irin ƙalubale da suka jibanci ƙarancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare. Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma. Abin da gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta ta ɗauki matakin gyaran hanyar kan je abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa kuma a yanzu haka da nake magana da kayan kaji da tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wadda muna ganin bayan kirsimati hanyar zai zama hanya ne ingantacce wadda kowa zai sha'awanta kuma ta fannin ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi ƙananan hukumomin nan guda goma sha uku da development area da saura ma ƙanana ward ward duk wayannan an shiga da wayannan wuta ko ina a yanzu na wannan wuta na kan layi wadda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda goma sha uku da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na injiniya abdullahi sule shi ne wannan zuwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari ya sha kwana 100 da yake a ofis akwai wasu gurare da muka kai ziyara sun eh, nemi gwamnati ta kawo musu ɗauki musamman ma a gurare da suka jibanci kamar makarantar firamare da kuma na sakandare shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar nasara ta ɗauka domin inganta tsarin karatu eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an kwamishining nasu akwai shi a mahanga akwai shi a angon lambu da a kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su mako an fara ma karatu a cikinsu kuma ta hanyar su eh, wadda take fama da maganan a makarantu na firamare da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin aji a fara aiki ba dare ba rana kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an jima